kyau abu ne mai kyau ina fata fahimci wannan amma magana in kin mutu ba miji zaki tafi jahannama wannan tatsuniya ce shafa labari shi ne amma ke aure yana da kyau yana da albarkoki da yawa musamman ga ki da yara kanana ga kasar mu babu shugabanci wanda ya dace da akwai shugabanci wanda ya dace yara kanana suna da haƙi ko ba su da haƙi sai na Umar radiyallahu anhu da yake khalifa yace yaro daga ran da aka yaye shi a sa masa haraji a sanya masa alawus daga baitul mali a rike shi sai mata suka fara yaye yaro da wuri kamin yaro ya kai lokacin da za a yaye shi domin a fara biyan shi alawus labari ya samu sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce a fara biyan jariri alawus wanda bai da uba daga ran da aka haihu shi a sa masa alawus har zuwa sanda zai karfi ya rinka neman da kai. akwai matsala wannan shi ne abin da sayyidina Umar yake ya bi dare ya dafa wa yara abinci da kansa ya ba su abincin a baki sai ya ɗiba abincin ya yi sanyi a hannunsa sannan ya ba su saboda yadda ake jin tausayi na yara ƙanana da tsare-tsare na yara ƙanana idan an samu shugabanci wanda ya dace to amma a najeriya yara ƙanana ba su da galihu yau in za a haihu yaron babu abin da za a bashi safa da za a sa hannu in zo mata karbi jariri sai uban yaron ya siya akwai wanda aka haifa masa da bai ga dan ba ma aka bashi binna dubu uku ya fito kan hanya shi kadai yana surutu yana ce ka haifi da baka ganshi baka kashe dubu uku ya za a yi yara su yi albarka saboda dubu uku ya san aiki jajawur ne a kai kai matsalar mu ku ta addu'a Allah ya ba mu shugabanci wanda ya dace amin ya ku bayin Allah daga cikin addu'a da za ku yi ta yi dokta ya raba wannan addu'a a Kano mun raba ta a Kaduna mun raba Adamawa mun raba a Taraba mun raba ta a Kebbi a raba muku ya kuka zinawa? Eh, da ku jam oh akwai sauran daya to bari mu ansa dai sai mu faɗi ta yawa ta ɗayan kuma ita ba zawara ce kuma ta samu wanda take so sosai sai dai fasiki ne ta aure shi ba za ta aure shi ba ba fasiki ba ne a ah, ka ta aure shi ta yi kokari ta samu mutumin kirki amma idan fasiki ne sai dai ya tuba ya daina fasikanci to ta samu mijin aure amma kika aure shi kin san shirgegen mazinaci ne ba sai na ja miki aya ko hadisi ba ran da yaje ya dauko kanjamai ya kanjamau ya kanjama miki kika kan baki da bukatar ko aya ko hadisi kai ku ce Allahu akbar addu'a da za ku rinka yi ku saurara ku ce ya Allah mulkin Najeriya duk wanda yake son annabi Muhammadu da annabi Isa ka bashi duk wanda yake son annabi Isa bai son annabi Muhammadu ko yake son annabi Muhammadu bai son annabi Isa ya Allah ka kun gane addu'ar wanda ke son annabi Muhammadu da annabi Isa dukan biyu yana son su Allah ya bashi wanda ke son daya bai son daya ya Allah zai zalunci kakka bashi ya Allah murƙushe matsiyaci ya Allah danne shi ya Allah murkushe shi ya Allah sake shi ya Allah karya kaba musa ya Allah murna shi ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أجرا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ya Yakubu Musa Hassan Katsina Saitu suna fa ne tafaddal mashkuran majura